وصحبه ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بيرني قوة جمالة الآخر hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda daidai da ashirin da tara ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyu daga wannan masallaci na khalid bin walid inda muke gabatar da darasi cikin littafin manzilatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato matsayin annaba a wajen allah da kuma falalarsa da kuma haƙoƙin da annabi yake da shi kan al'umma wanda wannan shine majalisi na takwas wanda suke da littafi a hannunsu za su duba za su ga ina ganin kamar shafi na shatara ne a nan ne inda za mu tashi ku haka ne to bayan a baya malin ya kawo alfasulul khamisu zikiru ba'd khasa'is ummatihi sashin wasu keɓantattun darajoji wanda al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi da su malam ya kawo cewa na farko hiya khairul umami ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma na biyu wato a na biyu wato hum aqallu umran su ne suka fi kowa karancin rayuwa amma sun fi kowa yawan lada idan suka yi aiki akan al'ummomin da suka gabata to na uku hiya akhirul umami zamanan ita ce ƙarshen al'umma ta fuskar zamani lakin na hummul awwalu na yawon alkiyama sai dai su ne na farko gobe alkiyama wato jawazan wajen tsallakewa alisiraɗi a kan siraɗi gobe alkiyama siraɗi allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa akwai siraɗi kuma za a zo za a tsallaka ta gurin ta da ka gwargwadon yadda ka zama ɗan gaba-gaba a nan duniya gudun aikin alheri gwargwadon yadda za ka zama ɗan gaba-gaba gudun tsallakewa sirati gwargwadon yadda kuma ka zama ɗan baya-baya a nan to gwargwadon yadda za ka zo da baya-baya a can shi Allah ya riga ya gama magana da ya ce man amila salihan fali nasu duk wanda ya aikin kwarai to kar ya dauka wani kansa yawa wallahi ba wani wanda yake wani aikin alheri da ma'anar wai idan da yi ba rashin yin aikin zai sa Allah ya cutu ibada wacce ba ta gajiyewa ko ba ta yankewa ita ce ta mala'iku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana ina zaune ikan sama kawai ya ce wasu haɓe inni a ramala tara ni ina ganin abin da ba kwa gani sannan ina jin abin da ba kwa ji sai ce a tsafi sama'u sama ta yi kuka sai ya ce wa hukkalaha an ta'id ya kuma cancanta sama tekuka annabi ya ce babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a saka a sama face akwai wani mala'ika na Allah a gurin yana bauta mala'ika ba zuwa neman kuɗi yake ba bai da mata bai cin abinci bai gajiya bai bacci wanda kai shekara sittin da za ka a duniya wallahi gama mai ibadar in aka buki diddigi sai kaga cikin shekara 60 da wuya a samu shekara 15 ta kamai ne wacce ka bauta ma Allah a ciki ragowar shekara 45 ta kare a hayaniyar neman abinci a menene menene menene a wannan a nan za ta kare to don haka sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zamanto wa dukulal jannati da kuma shiga aljanna al'ummar annabi ce za ta fara shiga aljanna gobe alkiyama faƙali ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce na hannu na al'awwalu na yau malkiyama mu ne na ƙarshen al'umma sannan kuma mu ne wato na farko gobe alkiyama wajen matsayi a gurin Allah sannan wa nahnu awwalu da yadkhulul jannata mu ne farkon wanda zamu fara shiga aljanna gobe alkiyama kamar yadda akwai manzanni a gurin Allah na farko da suka zo annabi nuhu ba shi wani annabin farko ya dauki shekara 950 eh, na da'awa amma waye ya zo daga ƙarshe shi ne annabi Muhammad ta fuska shekaru ba za ka haɗa annabi nuhu ba da annabin musallallahu alaihi wasallam amma ta fuskar daraja da matsayi a gurin Allah idan ba Allah bane ya ga dama ta yaya wanda ya shekara 23 yana da'awa ya fi mai shekara 950 matsayi a gurin Allah tsari ne kawai na warabbuka ya khaliqu kuma ya sha uwayarta Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ya ce wannan ya fi. ma kana lahu al ba'i ba su da zaɓi su ce ga abin da yafi Allah ne yake cewa ga wanda yafi kuma ko ka karba ko baka karba ba in yace ga wanda yafi kuma zubi sa rashin karbar ka Allah ya canza tsarin baya yin wannan to al'ummar annabi ita ce za ta zo a ƙarshe kamar yadda shi kansa alfaza zai ke cewa ta akhara ba'sat annabi ya yi jinkiri wajen aiki amma waho ho fadlan muqaddamu amma wajen falala da matsayi a wajen Allah annabi ake fara gabatarwa shi yasa yace minan najmi hada. annabi ya fi tauraro shiryarwa domin tauraro Allah ya faɗi dalilai guda uku da ya sa shi a ƙur'ani. na farko ce wa alamati alama wa bin najmi hum yahtadun suna samun shiriya da hanyar tauraro idan ba ka zauna a sahara ba ko kayi alaka da ruwa ba za ka gane abin da ake nufi ba a wancan lokacin masu fatauci na tafiyar dare daga wuri kaza zuwa wuri kaza in sun tashi da daddare in za su yi tafiya daji ne sahara ne taurari kawai suke kallo a sama sai su gane wannan taurarin sun ajiye shi a dama to gari kaza za su bulla wannan tauraron in sun ajiye shi a hagu to gari kaza za su bulla kun san jiragen ruwa irin waɗannan ƙanana da ake amfani da su a yankunan nan namu mafi yawanci da daddare ni na zauna a ruwa a inda yake akwai ruwa na yi sana'ar kamun kifi ka tambayi duk wanda yake masunci ne in ka ce mai kayi sana'ar jan dala a ruwa ya san ƙarshe kenan da gaske ka san su kuma kasar ruwa to in ka tashi da daddare inda za ka ce za ka yi tafiya a cikin ruwa in ka kunna fitila bacewa za ka yi in kana so a gane to sai da kar a yi tafiya ba mai ba fitila so da an tashi in za a yi tafiya daga gari kaza zuwa gari kaza da wani lokaci in mun tashi daga guri kaza zuwa guri kaza sai a yi tafiya ta awa biyu awa uku a ruwa daga guri kaza zuwa guri kaza to da an tashi kaza da in ka kalli tauraro in kuka ajiye shi dama ko hagu in kuka kalli sama kuna gane cewa nan ga inda zai kai ku nan ga inda zai kai ku shi yasa Allah ya ce wa alamati wa bin najmi ya hatan wannan shine abu na farko sannan na uku yace wa da zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha Allah ya sanya shi ya kawata duniya sama sannan waje alna haru juman Allah ya sanya shi zama abin jifa ga shiɗanu. to shi yasa mu ga cewa a suratun najimi Allah da ya tashi sai ce wa najmi idza hawa shi yasa malami suka yi maganganu karkashin wa najmi idza hawa akwai wanda suka ce Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum ne da take da haske da kuma shiryar da mutane kamar da tauraro ike da haske da kuma shiryar da mai tafiya a lokacin da yake tafiya yana neman hanya jawabin suka ce shine ma dalla sahibukum abokinku bai ɓace ba sannan kuma shi ba halakacce ba ne wannan ya sa wa ma yantiku anil hawa annabi baya yin magana ta san zuciya bin huwa illa wahayin ce wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala su wannan shi ne to da haka sai zamanto Wani hannu awwalu man yadkhulul jannata mu ne farkon wanda zamu fara shiga aljanna gobe alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'umma ita ce wacce za ta fara shiga aljanna gobe alkiyama Allah ka samu na ciki Allah ka samu na ciki abu na hudu min hadhihi al'umma daga wannan al'umman ne awwal zumratin za a samu farkon jama'a ta da tadkhulul jannata zata shiga aljanna min gairi hisabin wala azabi ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ba muna da sura a ƙur'ani ba sunanta suratul zumar mai ma'anar zumar ai shine jama'a jama'a ko zumara to zumar shine jama'a jama'a Allah subhanahu wata'ala dama a alkiyama da yayin maganar za ta zo cewa nufika fi suri za a yi busa a cikin kaho. fasa'iƙa man fi samawati wa man illa man sha Allah duk wanda ke sama da ƙasa sai kuwa ya mutu sai istisna'in da Allah ya kawo wanda malamai sun yi ta maganganu ba nan ba ne mahallinsa sun manufika fihe ukura wannan busar da za a yi wacce kowa zai mutu bayan Allah ya riga ya kashe kowa da kowa babu wani mai rai malamai sun ce tun daga nan ne lokacin da Allah ya kashe kowa daga nan Allah zai fara tambaya limanil mulkul yawma ba wanda shi yasa ga kullu kullu nan akwai kullu nafsi za'iqatul maut kullu man alayha kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un Allah ya riga ya kashe kowa walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce wani mutum ita gaba da rayuwa a duniya kima ne da daraja a gurin Allah ba wanda ya cancanta a yi masa haka kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na faɗa na ce abinda aminu alhaji aminu alasan dan ta ta ifada wallahi wannan ya ishi duk wani mai hankali da zai bata wa kansa lokaci akan harkar duniya ya kai shekara 92 yanzu a duniya ana lissafin cewa shekara 24 da suka wuce maganan neman kuɗi ya ma daina kuma kuɗi ne cikin abin da muke kyautar zato an neme su ta hanyar halatta hanyar kasuwanci kuma an yi aikin Allah da kuɗin amma kana jin yana cewa duniyar ta faɗi ba jin daɗin keke yanzu duk abokansa da suka taso ya babu mutum goma da zai iya lissafa yanzu ba shi da wani guri yanzu da ya wuce kawai ya cika da imani ɗan uwansa wanda suka riga shi ya haɗu da Allah da lami lafiya to ka kaddi ba fa yanzu mutane ba su ma samu duniyar ba fa amma kullum rigima ake a kanta to ga wani ya samu samun da duk abin da Allah ke wa ɗan adam na karamci ta hanyar ya tara dukiya a duniya ya yi amma ga shi kaji yana ce maka shi duniyar ba daɗin ta yake ba Allah ya kiyaye sai man zo karatun mu na dan fodiyo ma karasa bayani akan wannan shesa abu isaq al-qilbili yace man walal bil baki wala al mutabaki liqabihi ma ya'ti da zaki jazaki duk mutumin da bai iya zaunawa ya kalli mustaqbal sa na rayuwa ya kuka ko ya sau saboda munin abin da zai zo masa nan gaba akwai barin duniya yaushe za ka batta wannan bai da amsa su ya faru kuma babban hatsarin shi ne za ka mutu da imani ko ba imani wannan baka sani ba shi ne abu na biyu za ka shiga kabari za a ma tambaya za ka amsa ko ba za ka amsa ba ba za ka sani ba maganan gwamta zuriyo ma ayyuhal mujrimu na tana nan wani sahu za ka tashi ba ka sani ba to wannan ita ce magana ta hudu kun ga Allah sai yake cewa sun manufi ka fihi ukura za a yi busa ta daban bayan an yi ta farko da an sake ba mala'ika da ƙahu ya sake busawa to za hun ƙiyamun yanzu wallah sai ga alƙiyama kaushe yasa ya Allah da ya tashi sai ce mata idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta riga ta auku yanzu da muke zaune a cikin masallacin nan ai akwai dakin a sama haka ne da Allah nan gurin waye yake tsammanin yanzu wannan ginin zai rubuto eh inda yanzu muna karatun nan za a ji alamar motsi jinin nan yana so ya sakuwa ya daɗa to ita alkiyama fa haka Allah ya kira ta sai ce waƙiya yadda yanzu kake zaune ƙarƙashin rufin nan ba ka tsammanin zai faɗo to haka alkiyama fa Allah ya ce la ta'atikum illa bagatatan wallahi ba za ta zo ba sai lokacin da mutane ba sa tsammanin za ta zo kwatsam za su ji ta kan shine idan waka atil waƙiya idan mai aukuwa ta riga ta auku to lokacin laisa li waka haka zai duk wanda suka dinga cewa na kafa rula ta la ta'tina sa'a arna sun ce alkiyama ba za ta zo ba har sana sa Allah rantsuwa Allah yana ce qul wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantsi da Allah sai ta zo muku lokacin ba maganar rantsuwa ake ba magana ce ta za ta zo fa'idahun mun yanzu da ka fito daga cikin kabari sai dai kai ka ganka tsirara za ka je gaban Allah za ka amsa kamar da ɗan nasiru yake faɗa cikin dariya ta wata jebu muhutsi a tan bil a musaitirin min kasabin sami'in furfuri wata jebu za ka amsa kiran Allah subhanahu ta'ala wa wata jebu a kuma da gaugawa saboda da a musaitirin kira ne na Allah wanda ya fi karfin kowa kuma bil haƙƙi da gaskiya min kasabin sami'in fudfudi kira ne da za ka ji shi da sauti da in an yi ba ka cewa wai kaɗan kaɗan kake juyowa wai na kusa shi ke juyowa da ƙarfi ba haka kiran Allah yake ba in ya kira mutane ya ce a zo gaban shi a tsaya kowa ya karɓi abin da yi na hisabi to za ka fito fa idan kiyamun yanzu sai ga alkiyama ta riga ta tsaya shi kenan kawai to a lokacin ne Allah ya ce wa asharaqatil ardu kasa za ta haske binur rabbi hada hasken ubangijinta wannan kasar da mutane suka tattaka ba ba akanta Allah zai wa mutane hisabi ba wannan saman da kake gani duka da wannan saman da idan kake hanguwa da kasar da ka tasa duka lokaci da Allah zai sa a naɗe su yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ranar da za a musanya ƙasa ba wannan ƙasar da ka sani ba saman nan ba wannan saman da ka sani ba don ita sama Allah ya ce wan shaqqatis sama'u sama za ta dinga tsatsagewa tana bindiga a gobe alkiyama fa hiya yawma idhin wahiya wannan saman da kake gani wacce Allah ya dinga ishara yana cewa ya ga tana da huda to a ranar bindiga za ta yi saman tana darewa ta tashaqqaqus sama'u bil gamami wa nazzala al mala'ikatu tanzila mutane ɗauka suke alƙiyaman nan wasa ce ya sa kawai da wahayi ya gama sauka shekara 23 Allah kawai sai ce mutane wata ma ku zai tsoron wani wuni kawai tabda una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat daga nan Allah bai sake cewa kowa koyi muku a alƙala mutane ko kai shiri ko kada Allah ya saka dole da zaka tafi lahira inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata kuma tun daga ranar mutuwa yana da nau'in mala'iku guda biyu akwai wannan ati garka akwai wannan shi'ati na shida in ka ga dama ka zama tantirin matsiyaci ɗan iska mara mutunci ran da aka tashi daukar ranka sai a turo maka wannan shi'ati garka shi Shikenan. ai Allah ba daidai yake da kwa ba ya fi ƙarfin kowa ne ba wani wanda yake daidai da Allah subhanahu wataala babu shi to da haka shine ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta ga wuzi alkitab za a ajiye littafin kowa na aiki da ya yi yanzu nan cikinmu me yasa tun daga ran da ka balaga a farko tukunna ke fara karantar da kai arkanul iman rukunan farko shine an tu'minu billahi ku nabi shine wa mala'ikati to imani da mala'iku akwai jumlatan akwai tafsila dunkule Allah yana da adadi na mala'iku wanda ba wanda ya san shi shi su shi ne lahu wato ma ya alamu junu da rabbika ba wanda ya san adadin rindinar Allah ta mala'iku tafsilan Allah yana da su masu aiki daban-daban yanzu duk wata mace da kaga ta ɗauki ciki a duniya akwai almala'ika almuwakkaluna bil arham su aikin da kawai aka sasu kula da mahaifa kowace irin mace a duniya in an ɗauki cikin in an ga dama ya dawwama ya dawwama in an ga dama a kifar da shi a kifar da shi shi kenan akwai wanda aka sasu su kula da abin da ya shafi wannan ruwa da kake gani da duk wani tsiri da zai fito a duniya akwai almu'aqibatu waɗanda su kuma ba waɗancan masu rubuta aiki ba aikin da aka sasu su shine su tsare ka in wani abu zai faru idan ka ga ya faru ta a ababin kaddara ne Allah ya rubuta to sai su kauce su baka guri ba yadda za yi shi yasa sau nawa za ka ga hatsari ya faru in ka zo ka kalli yadda hatsarin ya faru aka ce maka wani ya fata ba abin da ya same shi sai kai ta mamaki saboda ku wanda aka ba su aka ce su su tsare shi ji yadda za a yi kar a bari wani abin same shi shine lahu mu'aqibatun min ne ne wa min na hu min amrillah sannan akwai a ati yadda da ake cewa na dama sunansa raƙibu na hagu sunansa wa atidu ba haka ba bane mala'iku ne guda biyu suke rayuwa da ɗan adam kowanne yana da sifa guda biyu ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين سندما صحت وذا صحت أدام قوة هوس تتونا الله سيتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب بذاك وتمغنا فاتي سندكتي أقوي ملائكة مقصن شيء كما wanda yake wato yana halatta lokacin da za ka yi aiki aikin da abin da Allah ya tashi kenan to wannan aikin da kake a duniya daga ran da ka balaga sai a haɗa ka da su a buɗe maka fayil ba wani aiki da za ka yi a duniya babu inda za ka shiga kai wani abu ba su gani ba ko aikin da Allah ya sa su shine su rubuta to wannan ran da ka mutu su sun gama nasu aikin su tattara fayil din su tafi wajen Allah da shi gobe alkiyama sai wa wuzi alkitabu wannan abin da suka rubuta sai a ajiye wa kowa nashi wani shi yasa in aka bashi ya duba ya karanta wa wuzi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana wayo Allah ma li hadha alkitabi la da saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi bai barin karamin abu ballantana babba sai da ya kiyaye Allah ya ce wa waje ma amilu hadir wala yuzlimu rabbuka ahada abinda mutane suka ce sun same shi a halacce babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala zai zalunce shi to wudi alkitabu waji abin nabiyina wa shuhada za a zo da annabawa da waɗanda za su ba da shaida akan annabawan da al'ummomin annabawan wa ya bainahum bil haƙƙi. za a hukunci tsakanin mutane da gaskiya gobe alkiyama wahum la yuzlamuna ba wanda za a zalunce shi wa wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cika ma kowace rai abin da ta yi na aiki wa huwa a'lamu bima yaf'alu da kai da kai aikin da mala'ikun da aka sa su muraqabar ka su kula da kai wajen rubuta aikin Allah ya ce duka dan nafi ku sanin aikin ku amma saboda dan akure dan adam Allah isa maka masu tsaro shi yasa in daga ta kai daga dan adam da Allah ya ce wa kana al insanu aksara shay'in jadala wallahi wani a gaban Allah ga mala'iku ka dai san ba sa ƙarya sun ba da shaida akan shiga abin da yi amma wallahi wani an zo gaban Allah sun malabta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai sun rantsi da Allah sun ci wallahi ba su ba Allah ya ce unzur kaifa kadabu ala anfusihim ka dubi yadda suka yi suke karya a kankin kansu wa dalla anhum ma kanu yaftaru har Allah yake faɗa cewa wato walau tara idh wuqifu ala nar da ka ga lokacin da za a tsayar da su a wuta fa qalu ya laita la nuraddu za su ce kai su ina ma za a dawo da mu duniya wala nukaddiba bi ayati rabbina ba za mu kare ta ayoyin Allah ba wa nakuna minal mu'minin za mu kasance daga cikin masu imani Allah sai ce bal badalahum ma kanu yakuna min qabl abin suke boyewa ne yanzu ya bayyana gare su amma ka duba ɗabi'a ta ɗan adam Allah ya da kanshi yake ba walau ruddu la'adu limanuhu an. da za a dawo da su duniya bayan sun ga bala'in jahannama Allah ya ce wallahi sai sun kuma kan abin suke na banna wa innahum baka wai wai dan adam dan adam din da yake Allah ma gaba ɗaya yana fusata shi kaje Allah na cewa falamma asafuna ake sa ba ke cewa mutum dan audu mugun ice ko ya mutu sai an daure shi wallahi Allah ya kama dace to wannan shine to daga nan ne Allah sai ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumura to sai a raka waɗanda suke kafirai ne da fajirai da mutanen banza zuwa jahannama jama'a jama'a Allah ka tsare mu hatta idza ja'uha ko da za su zo gurin wutar futihat abwabuha an riga an bude kofofinta menene dalilin da yasa Allah nan a gurin yace hatta idza ja'uha futihat abwabuha saboda jahannama tana da kofofi guda bakwai qur'ani ya faɗa wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab tana da kofofi guda nawa guda bakwai futihat abwabuha an riga an bude kofofin wa qala lahum mala'ikun da ke tsaron wuta za su ce musu alam ya tukum rusulun minku wajen Allah ku ba a turo yan sako a cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta wajen Allah ba ku ji a duniya ana wa'azi ba ana karanta muku ayoyin Allah wa a liqa kuma hada ana muku gargadi da kashiri da jan kunne cewa wannan wunin zai zo dan Allah ba ku ji ana wa'azi ba kuma akwai nau'in tambayoyin da sai san ma dan su wulakanta mutum sai ya ba da amsa ya ce kalubala eh haka ne amma walakin haqqat kalimatul azabi alal kafiri to daga nan ne za a ce kila dukulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi isa masawal mutakabbirina Allah ya kiyaye to sai kuma ɓangare na biyu sune wasiqal ladina taqaw rabbahum to za a raka waɗanda suka ji tsoron Allah ilal jannati zumura zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ka samu na cikin wannan tawagar. to lokacin da za a raka mutane farko zuwa aljanna jama'a jama'a al'ummar da za a fara rakawa zuwa aljanna ita ce al'ummar annabi Muhammad hatta idza ja'uha ko da za su zo gurin aljanna wa futihat abwabuha an riga an an bude kofofinta malamai suka ce wannan can an ce futihat babu saboda dama kofofin jahannama bakwai wannan kuma wa futihat an bude saboda sun ce akwai wawon da ake ce mata wawu samaniya to ita kuma aljanna dama ƙofofinta guda takwas ne kamar da al-imam ya faɗa cikin nuniya cewa abwabu haƙƙun. samaniyatun atat fi nasi wahiya wahiya li imani kofofinta guda takwas ta shine wawu samaniya wanda sun yi ta kokarin tabbatar da cewa akwai wannan wawan din kaman a at-ta'ibun al-abidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna da aka lissa abu abu bakwai na takwas din sai aka kawo wawun sai suka ce wawun ci wawun mi wawun samaniya ki da aka wa abuwa ba an riga an buɗe kofofinta sannan tafiyar aljanna annabi ce daga wajen shekara biyar kana jiyo ta da ni'imarta a hadisi annabi cewa Allah ya ce a attu li salihi na ma la ba na yi tattali ga bayina na kirki abinda idan dan adam bai taba gani ba a duniya akwai a can wala ulun abinda wani bai taba baka labari ba dan shi ma bai sani ba akwai a can wala khatara ala qalbi bashar ba ni ba ko kai duk dan adam din da Allah ya halitta a duniya abinda baka taba tunani ba na ni'ima akwai shi a can Allah ya aji aina a aljanna shi yasa annabi ya ce ala inna silatallahi algaliya wala hajar aljanna Allah tana da tsadar da ba haka kawai ake samun ta ba wa futihat abwabuha an riga an bude kofofinta an yi kimtsi an yi shiri kawai jira ake yi wa ƙala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna za su ce salamun alaikum tiftu amincin Allah ya tabbata gare ku kuka kun ji daɗi za ka fadu kuluha khalidi ku shiga wallahi matsayaci na haƙiƙa shine wanda sanda za a faɗi wannan kalmar bai gudun kuma ba zai bi ba as'alullaha rabbal arshil ina roƙon Allah da ni da ku kada Allah ya haramta mana jin wannan kalmar lokacin da za a faɗi ta duk wanda aka haramta masa sauraron wannan kalmar lokacin da za a faɗe ta to ya ya samu matsala to wannan shine zumra'un to a qala rasulullahi manna Allah ya faɗa fi hadisi shafa'a hadisin ceto yace fa aqulu ya rabbi sai in ci ya rabbi ummati ummati ku duba rintsin alkiyama ba lokacin da aka rasa wanda zai ma Allah magana in annabi ya je ma Allah magana idan Allah maɗaukakin sarki ya ce salto tsaruka za a baka nemi ceton za a baka ceton idan annabi ya ɗagu zai fara cewa Allah iyalina ya'yana yan uwana a'a al'ummar sai yake magana gaba ɗaya shi yasa ake wa annabi take da kafu uwa sandanta sallallahu alaihi wasallama fayuqalu siyati ya muhammad adkhilil jannata ka shigar aljanna min ummati kamar la hisaba alaihi a cikin al'ummarka wanda babu hisabi gare shi min babil ayman a ainihin wato al'ayman min abwabil janna na kofofin aljanna wa hum shuraka'un nas kuma za su yi musharaka da mutane fi ma siwa dalika min al abwab a wasu kofofi wadda ba wannan kofar ba tambihu malam yace fadakawa innal muslima alladhi yatluqu ala hadhihi alkhasa'is alhasana musulmin da zai tsinkaye akan waɗannan kebantattun darajoji masu kyau lil ko li ummatin ga wata al'umma ya alamu idza maqadir nabiyina muhammadin sallallahu to daga nan zaka san darajar matsayin darajar annabinmu wa rif'ata makanatihi inda rabbihi azza wa jalla za ka san matsayin annaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadhihi al'umma wannan al'umma innama wato shurrifat an fifita ta ne ta samu daraja wato da'afu buha kuma ana ninnan kaladan aikin da ta yi bi biyu ha saboda albarkar annabinta wa sharafihi da kuma darajarsa wa azamatihi da kuma girmansa وهذه وهذا وهذا العلم ونن سن إن كسن ونن يزيد المسلم حبا zai kara wa mutum so da kuma girmamawa wa tauƙiran da mutuntawa domin tauƙir masdar ne na waƙara yi waƙir tauƙiran to shi kuma asali akwai alƙira gara irin tabako kamar yadda malam mai bada ma suke cewa qirakum li adyafin a adyafin atawkum huwa al-qira fil hashr haqqan huwa az-zara al yanzu idan ba ko yazo gurinka yana da matukar girma a idanka a in zaka mai abinci na karshe kake muku dan ka fata kunya sahu to sahabbai ko ziyara annabi ya kai gidansu idan za su yi masa abu na ƙarshe suke mai wajen girmama saboda girmama shine ne din da haka Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu sai ce mi wa tuwaqqiruhu ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata a bukhari ko a muslim wata rana manzon Allah lokacin da aka bar garin makka aka tafi madina babu kuɗi da haka zaka qur'ani na kiran sai na ce musu talakawa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم تلكا da aka fitar da su daga ina gidajensu ka kusan a ce wata rigima ta taso an kore ka a gari ba shiri ai da hali to haka aka yi masa ba to kawai da daddare wata rana annabi ya fito sai ya ci karo da abubakar da umar da ya ci da su a lokacin da bai yi tsammanin zai ci karo da ɗan adam ba sai ya ce musu ma a kara da kuma hada hissa a mai fito da ku wannan daren kala sai su biyun suka ce aljihu ya rasulallah wallahi yin wace ta fito da mu daga gida sai manna Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi akhraja a ladhi akhraja kuma annabi ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa Allah abinda ya fito da ku daga gida ni ma shi fito da ni a wannan yanayin ne fa ake wata ɗaya fa wallahi sai dai abin da ya samu kai amfani da shi amma ba a iya ɗora tukunya a girki saboda kai kana nan ka gina gida mai kyau ka hau mota ka ac gashi nan dai abubuwa sai kawai wani ya miƙi sai ce wa'ancan mutanen farkon ribar farkon wanda suka sha wahalar nan a addini su ne mutanen banza wai shi yanzu shi ne mutumin kirki kasan tilka idan kisa mutum jida rabo ne da ba a yi adalci ba shi kenan sai ya ce masu su zo su tafi wajen gidan sahabi wani ansa mutumin madina ko da suka je aka yi sallama bayana sai manna Allah ya ce wa matar ina mijinki yake sai ta ce ya tafi ya je nemo mana ruwa mai daɗi yana dawowa da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abubakar ya ga umar sai ya ce madalla da manyan baƙi da suka sauka a gidana lokaci ɗaya wanda ba su sauka a gidan kowa ba a duniya tun daga annabi ga abubakar gawa ga umar sai ya ɗauko da dabino akwai wanda ya gama nuna da wanda bai gama nuna ba su ya aji sai ya ɗauki wuƙa fa aka zalmudiyata yana ɗaukar wuƙa annabi ya gane abin da zai me zai zai ji ya ko dabba daga cikin dabbobin shi mafi kima ya yanka sai annabi ya ce masa to iyaka wal haluma ina maka tashe ni kakkare ka ɗauko wacce tafi kowace girma a ciki ka ce ita za ka yanka saboda Allah ya ce wata waƙi ruhu shi kuma annabi ya san abin da zai sallallahu alaihi wasallam to haka fa sahabbai suke wa annabi mu'amala wajen girmama shi wa tawqiran lin nabi wa alatti ba'ihi sannan za ka yi kana kwaɗayin bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi hadihi da kuma shiriwa da shiriwarsa za ka ji cewa shirirar annabi ta ishe ka wallahi ina garin cikin satin nan fa wani da na ce mai ina zikiri bayan sallan asuba ne amma na yanke shi safi na ɗauki wai shi ɗan ɗariƙa na mamaki ya ce wai dama muna zikiri <laughs> wai dama muna zikiri na ce to tun da an raba ku da na annaba an haɗa ku da na wasu ai ga ita ce babban mashkila wala wannan zikirin da kuke da wani ya zo ya haɗa ku da shi da sunan lazimi wanda shehu ne suka kawo muku wanda Allah da annabi bai da alaka da shi na nan da Allah ku rabu da shi kuna neman zaman lafiya to shine na koro masa na ce masa yanzu ka san cewa azkar na asaba na safi in ka ce za ka yi su kullum wallahi sai ya dauke ka kusan awa ɗaya banda zikirin da ake bayan sallah mubasharatan yana ce istighfarin da kuke cewa kuna yi tuntuna annabi ya karanta cewa dama a cikin azkarun sa ba ku istighfari ɗin La'ilaha ilaha illallah na ce hadda ƙari akwai la'ilaha ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa ala kulli shay'in har guda ɗari a ciki to yana maganar cewa wai ɗari kun sun zo da istighfari da hailala nace dama a tsarin wannan zikirin na safi akwai maganar salatin annabi a ciki sannan da ƙarin wasu azkar wanda ba za ka same su a cikin kowace ɗariƙa a duniya ba wannan daga bakin wa daga bakin manzon Allah to mu abinda annabi ya zo da shi daga gurin Allah ya ce a bauta ma Allah da shi mu ya ishe mu shikenan kawai da haka wa mujanabat wa mujanabatan lima yudadu zalika da kuma nisantar abinda zai kishinci wannan min albid'a na bid'a wal khurafat da ainihin wato hayaniya da tamfe-tamfe hatta yas'ada har sai mutum ya azurta bi wurudil haudi da gangara wa tafki alan nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi yawmal qiyama wala yutradu minhu wanda ba za a kore shi ba wannan tafkin shi yasa malam dan nasir ke cewa yuzadu man bainal wufid ma'ashir nafai zuruf min an-nadar al-jayyid yace wa yuzadu za a kore ma'ashir wasu mutane da aka yi mu'amala da su a nan duniya min bainal wufudi cikin mutanen da za su gangara ma Allah gobe alkiyama sai ce na fayi fi irin kuran nan da ka sani na jabu minan darul jayiri daga tuman zinari mai kyau wanda ya san harkar zinari ya san in hako shi ba ana zuwa a je a sashi a wuta ba dan a fitar da mai kyau da mara kyau to mutane in an taro gaban Allah haka za a yi akwai waɗanda za ka gansu a nan duniya sun zo sun yi addini shine manzon Allah yake cewa faqad ƙala rasulullah ana faradtukum kuma al-hawl ni zan riga ku tafkin alkausara man wara da shariba duk mutumin da ya wa taukin zai sha wa man shariba lam yazma abada wanda kuma isha wannan ruwan to ba zai ji kishi ba har abada ba za ka ji kishi ba har abada shi yasa kullun nake cewa abu guda uku suna da sauƙin samu a duniya amma da zarar rayuwar ta yanki suna da wahala na farko akwai azillu warai baka ga Allah na ambata ta ƙur'ani ba alamtar ila rabbika kaifa maddar zilla walau sha ala ja'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa alayhi dalila yatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shama'ir sujjadan lillahi wa hum dakhilun to da zaran rayuwar ta ƙari aka je gaban Allah babu inda za ka ga inuwa an ba ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka ci gobe alƙiyama kowane mutum yana wato ƙarƙashin inuwar sarakarsa sana abu na biyu akwai a tsari hanya wannan hanyar da kake gani ka taso daga gida ka biyo nan in ka tashi ka canza da yawa kawai ban hanyar kake yi ba ka ɗauka cewa ba samuwa hanyar haka ni'ima ce amma shi Allah ya faɗe shi a matsayin ni'ima allazi ja'ala al arda mahadan wa salaka lakum fiha min rashin hanyoyi a ƙasa ba har tattalin arzikin ƙasa yana tabawa ba saboda inda ya kamata ka je cikin awa in babu hanya mai kyau kana iya awa biyar baka je ba musamman ayi rashin sa'a da rashin hanya cansa ya har hada ga rashin hanya a ƙasa ga rashin hanya ta fuskar tsaro ba halin da muke ciki ba kenan a ƙasar nan to a lahira hanya guda biyu ce kawai fari kumfil jannati ko ka ga mutum a hanya in ma dai za a kai shi wuta ko za a kai shi aljanna ba wani mutum a lahira wai shi dan iskan lahira ne ne sun inda zai je wallahi babu wallahi babu shi to sannan na uku shine alma'u ruwa a kowace ƙasa a duniya Za ka samu cewa ruwa shine mafi saukin abin da mutane suke rayuwa da shi shi sa wani lokacin Allah ya tashi kawai sai ya saukar daga gurin shi ba wanda ya sai sa mai ka'ida gurin sauka to da ka mutu babu inda za ka sake ganin ruwa mai kyau in ba a taukin kausara ba to shine manzon Allah ya ce wala na alayya kawamu. wallahi wasu mutane za su gangaro a alifuhum ya alifuni zan gane su za su gane ni malamai sun yi maganganu akan irin waɗannan hadisan cewa wa'inda ba su rayu da annabi ba hanyar da zai gane cewa wannan al'ummar sace ne ta hanyar alaula Halu bai baini wa bainahum sannan sai a kangi idan ana nufin wa'incan da suka rayu tare da shi ne to dama maganar ridda wannan yana cikin nau'in hadisan da yan shi ake kafa hujja da shi kafin cewa sahabbai za su yi ridda don su in ce fa'akula a sahabi ruwaya ce da da lokaci ta kai wajen ruwaya da lafazi wajen guda takwas da malamai suka kawo akwai ruwayar da annabi ya kawo da usaihabi usaihabi maimakon asahabi asahabi akwai ummati kaga kamar nan yadda yace fa aqulu innahum minni wa fi riwayatin fa aqulu innahum minni ai daga guri na suke to da haka in wancan ne da ake maganan cewa sahabbai sun yi da kamar da suke fassara hadisin to ƙur'ani dama ya yi ishara da riddar za ta faru tun kafin ta faru ya ce ya yi hallazi na amanu manyar tadda minkum an dini ya kuma su imani duk wanda ya ridda a cikin ku ya fita ya bar addinin musulunci sai ce to fasaufa ya atillahu bi qaumi Allah zai zo da wasu mutane sai kawo shi na kira litta'azi yuhibbuhum wa yuhibbunahum wa'annan mutanen suna san Allah kuma Allah yana san su azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina suna da ƙanƙan da kai ga ɗan uwansu masu imani amma suna da nuna izza da buwaya akan wanda ba musulmi ba na fi sabilillahi wala kafuna suna yin jihadi dan addinin Allah ya daga ba ka jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim da annabi Allah ya ce manyar tadda minkum an dinihi sharadi ne fa saufa jawabi ne na sharadin wannan saufa bayan kayan aiki ne na taukidi wanda yana nuni akan nan gaba abin zai faru ba lokacin da annabi yake da rai ba to riddab ba ta faru ba annabi yana da rai sai bayan yayi mai ya bar duniya a lokacin sai na abakar gashi nan kashe-kashen su wanda suka fita suka bar addinin musulunci to an samu wasu sun yi ridda kana ganin murtaddi kuma zai tashi yaƙi murtaddi eh to wa'ancan sahabban masu imani to su suka tashi suka yaƙi wa'anda suka yi ridda to wa ala ra'asin wanda ya jagoranci ne ridda da na abubakar da su kuma in shi a cewa suke shi ma sai na abakar ɗin ya ridda murtaddi ne shi yasa kwanan na aikunga suna zuwa coci aiko a munasabar kirsimeti wanda ka gan shi a coci da shi da kirista suna halaluya ai haɗa su kawai haɗa su kai kakkaɗa ɓata makanka lokaci kuma wallahi tallahi ni ba na addini ina bauta ma Allah wai ina mu'amala da wa'annan mutanen a matsayin musulmi a'a ana iya samu da yawa daga cikin mabiyan an ruɗe su da sunan ahalul baiti su hukuncinsa daban amma a kabira mujirmi ha manyan da suka ɗauko da'awar suka shigo da ita da yawa ba jahilcin mutane suka amfani da shi suka tura cikin wannan muguwar aƙida ba to wannan shine in ta wancan bangaren ne in ko ta wanda annabi bai rayu da su bane malamai sun ce to zai gane su ne ta hanyar alula da kowa yake to lokacin ne fa yuqalu sai a ce innaka la kalata ma amilu ba adaka ai baka san me suka yi a bayan ka ba to fa aqulu a lokacin ne zan ce su kallu su kalliman baddala ba'adi kaga wannan yana magana da haka nan suka ce ya kunshi duk wani ɗan bid'a da izo ijirta ta addinin annabi bayan annabi ya koma zuwa ga Allah to shi yasa na daga cikin illar bid'a da matsalarka billahi allazi ko annabi sai ya kore ka gobe alkiyama in ka zama dan overdose a addini dan kun san akwai dan dan a addini a in ka je baka da lafiya da safe likita ya ce ga magani kwaya shida sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare da ka kalla sai ka ce to ai bata lokaci ne ai ai mai girma likita kawai barin hafa mai kai obados ko to akwai yan obados a addini abinda ba a sasu ba su yi wanda aka sa su yi su kara shi yasa ibn al-qayyim yace duk abinda Allah ya madaukakin sarki yace dan adam yi to sai dan ya zo mata kofa guda biyu ko dai kofa ka kara ko ka yi mi da wanda ya kara da wanda ya rage duk in sun yi Allah bai su shi yasa Allah yace fastaqim kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni yanzu sallar magariba raka nawa ake sai wani ya ce to shi saboda karfa ne uku ta ya kaɗan ya kamata a ƙara da Allah kana kallon ya tsara ta daya za ka yi sallamewa za ka yi ka tashi ka bashi guri ka lura su ba ruwan Allah da cewa za a karanta ƙura'ani a ciki za a yi tasbihi za a yi salatin annabi wallahi ko an yi Allah bai bukata ukun nan aka ce a yi a yi to abinda yake da wahalar magani ita ce bid'a idafiya kun gane bid'a idafiya yanzu idan mun gama sallar isha'i ko magariba da aka gama yanzu ai ana gamawa annabi ya karantar da kansa cewa ai istighfari uku haka ne mutum ya karanta Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali to sai yan bid'a sai su canza da an gama sallah an sallame sai yazo ya ce to a kawo kafa kaza abinda ya ce misali a kawo inna a na kafa goma sha ɗaya da Allah inna a a tana da kyau ko ba ta da kyau amma muhallin da ya ci a karanta ta muhallinta ne yanzu mai shin kana musun cewa kar a karanta inna a a ne ko ko kana musun cewa a muhallin da aka karanta ta ba muhallinta ba ne yanzu salati ga annabi yana da kyau ko bai da kyau kun tura wani kun ce yi muku sallar isha'i kuna jin shi da ya kabbara sai kuka ji ya fara salatul ibrahimiyya maimakon ya karanta fatiha waye bi shi dala salatin annabi yana da kyau ko bai da kyau a lokacin da kace baka yadda ba kana musanta cewa bai kamata a yi annaba salati ba ne ko kana masa musuni cewa nan inda ya karanta salatin annabin ba gurinsa ba ne fatiha ya kamata a karanta to haka 'yan bida'a suke da gangan wallahi sai su zuke sai su turo wani abu sai su haɗa ku rikici da mutane Don an samu inda mutane ba su da karatu in ya karanta salati ko da na ibrahim ya ne a makon fatiha in ka ce ba to sai gaba ɗaya in aka ɗauki wata kalmar shahada sai gaban ka ya faɗi sai a ce la ilaha illa to jama'a kun yi salatin ne na annabi wai ba kyau sai haɗa ka rikici da jahilai to wannan ita ce bid'a idafiyya tana daga cikin bid'o'in da suke da wahalar magani idan suka kai san da kake kokarin ka ware ka nuna wannan akwai mahallin da ya kamata a yi shi nan ba mahallin shi bane sai sa hada ka rikici da mutanen gari sai sai a'a ai yanzu wannan abin kake suka kana sukan wannan abu wa alaikum assalam hmm. eh. a ah. <laughs> kaga asalin dama bata shine fassara qur'ani da mulanka. lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan muguwar ziyada ce ai annaban da ya zo da qur'ani ya riga ya fassara lillazina ahsanu wannan suka yi kyakkyawan aiki suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada kuma shi ne ganin Allah subhanahu ta'ala gobe alkiyama Ke sa ibn qayyim yake cewa raunahu subhanahu min fauƙihi Nazarar iyali kama yural qamarani sai ce hada tawatar an rasulillahi lam kirhu illa fasidul imani ganin Allah to ta annabi zai fassara qur'ani ce ga da Allah ke nufi wani dan son zuciya zai ce lil ladina ahsanul husna dan ya ba da sakariya wa ziyada shi ne karin da ya cikin addini eh Allah ya kiyaye to kaga wannan son zuciya ne to shi yasa zaka ga duk wanda in ya gama fassara ka takure shi ka ce waye yanzu ai kun ga rikicin da muka ɗauko da su da na fara ma tattauna Allah na sama duk ayar da zaka kawo min sai ka gama kan ce waye magabacin ka ka kawo wa huwa Allahu fis samawati hu wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya alamu min in ka ce ai shine Allah a sama shine Allah a ina in ka kalli zurin Qur'anin kai mu a ayin fassara ka sai ka gama sai ce to bari ka ji abin da magabata suka ce bari ka ji da malaman tasiri suka faɗa sama da shekara dubu da wani abu in na gama kai kuma yana so faɗa min wani malami ne da wannan ayin yi da ma'anan Allah na ko'ina don na faɗa na ce aƙida guda uku ce akwai aƙidar Allah bai ko'ina akwai aƙidar Allah na ko'ina akwai aƙidar Allah na sama to aƙidar Allah na sama ita ce ta annabi da mutanen kirkin farko duk wata aƙida da ta ci karo da wannan a duniya to ta ci karo da ta annaba da ɗaliban annaba kuma kowa yake kanta kakka bata kanka lokaci wannan shine ƙa'ida saboda haka wannan ita ce bida'a, idafiyya tana daga cikin bid'o'i masu wahala da magani to shi yasa zaka ga lamarin bida'a yana da wahala ƙwarar gaske gaske in ta riga ta shigo cikin addinin musulunci ba ƙaramin wahal da addini take ba cikin tarkon da shaidan ke kafawa wa ɗan adam guda bakwai dama farko na farko da yake fara sa maka shine shirka da Allah idan ka tsallake ya ga bai yi nasara ba sai ya dawo na biyu shine mai bid'a sau ya san in ka fada bid'a yana iya mai da kai wancan da ka gudu warai haka yake da yawa na sha ba na ce yanzu idan ka tambayi mutane ka ce musu addu'ar da muke cewa muna neman tsarin Allah daga fitnatul mahaya wani mamaki in ka ce meye fitnatul mahaya za ka ga ma'anar da mutane suke ba ta daban mai fitnatul mamat ma'anar da mutane suke ba ta ne meye fitnatul mahaya eh ina tambaya to me ake nufi da fitinar rayuwa fitnatul mama da muke neman tsari menene ma'anan fitnatul eh to mummunan cikawa kamanya kaga fitina ta mutuwa ran da zaka mutu ka koma zuwa ga Allah ya zama kana iya daukan haƙƙin Allah ka ba wani to shedan yayi nasara ya san da kai da shi memba ne a wuta na dindindin fitnatul mahaya kuwa wallahi babu fitina a rayuwa irin kana musulmi Allah ya jarrabe ka kana bauta ma Allah amma ba akan karantawan manzon Allah ba da wallahi duk aikin da kai aka tafi lahira ba ka da tabbas cewa Allah zai karba rashin tabbacin Allah zai karba ya fi yawa akan tabbas Allah zai yi mai zai karba to wannan yana daga ciki so yanzu akwai wanda aka tattauna da shi aka yi aka ya gane sai bai gane ba sai aka ce to kana so ka gane a idafiyya yanzu idan ka je ka siyo kayan miya tumatir da duk abin da ake hada miya da shi da kaji da komai wataƙila kuma ranar sallah kuma ka gayyato baƙi su zo su ci abinci idan mace ta zo yin miya wacce ta kunshi kaji da abubuwa da waye da waye miyar magi take bukata da gishiri ko suga to maimakon ta sa magi da gishiri da ta gama sai ta ɗibo lokacin suga sai ta juya a ne na ce raddadin matarka ta ma haka za ka gane cewa ta yi bida idajiya don ta sa suga inda bai kamata a yi ma amma da Allah shan suga yana da mahalli ko bai da mahalli yana da shi nan inda aka ɗauko suga aka sa a nan gurin mahallinsa ne to wannan fa wala da yawan yan bid'an nan wallahi malaman da gangan suke ya mutsa al'amara saboda kada mutane su gane so amma dai a hankali a hankali in Allah ya yarda duk wanda Allah ya nufe shi ya gane zai gane sai yasa ku dinga bi a hankali kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum fatabayyanu da yawa da su ma suna kan wannan tafarki a hankali aka gane to abinda kai ma baka gane rana ɗaya ba kakka zo ka ce dole da bala'i kowa sai ya gane rana ɗaya abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma kafin in rufe akwai hukumar yan sanda ta wannan jiha din a wanda karkashin wato sifinta wato na yan sanda wanda ake ce masa yakini adiyu adiyu ayo sun yi ƙoƙari wannan shekarar wajen abin da ya shafi a abin da na gani wajen tattaro masu tarin tsirin laifuka mabambanta daban-daban su wannan a runduna ta 'yan sanda ta jihar kaduna da wannan namijin kokari da ta yi mana roƙon allah ya ƙara musu jajircewa da dukkan 'yan sandan ƙasan wajen ƙoƙarin magance matsalar ƙasan nan da ɓannar ƙasan nan musulman da suka mutu cikin wannan shekara a wannan aikin muna roƙon allah ta'ala ya ji ƙansu wanda ba musulmi ba kuma Allah ya hada su da ƴan uwansu wanda suka dace da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh